أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka mai mu ci gaba da karatu a cikin littafin adabul mufrad na Imam Bukhari idan jama'a ba su manta ba karatunmu da ya gabata sati biyu da suka wuce mun yi magana akan illa zama ƙauye ba don koyi ba saboda zama kawai akwai illoli da suka shahi addini da aƙida mafi yawanci mutanen ƙauye za ka samu suna da wasu abubuwan suka yi bilibin da su ko a cikin su ko a wurin sana'a ko wurin noma ko wasu kama da haka to wannan shi ka sa akwai illa zama ƙauye kuma allah ta'ala ya soke mutanen ƙauye kuma ba don koyi ba illa saboda karancin gane addini da gare su ba a san musulmi yaron cikin gari ya sake koma kawai to shi na ake cewa babul badu ila tila'i babin da ke magana akan wato mutum da ya tahi daga kauye kuma birni tila'i yani alqura mutum ya tashi daga kauye ya tashi kuma birni kenan ana son mutum idan ya zamna ƙauye to in Allah ba ya sa ya tashi kuma cikin gari ba don kuma sai don addini shi ya gyaru ya ƙara samun wayewa ta addini da sauransu sannan dole da ya haganin hayaniya don wasu abin suka cewa wai zama ƙauye ka yi samun relief akwai kwanciyar hankali babu wasu hayaniya da sauransu to ba haka na abin yake ba shi zama kauye illa ta yi rashin gane addini yayi kuma in baka samu mai supporting dinka ga abu wata rana baka jin daɗi da yanzu kaga in kana zaune kauye wani ya kawo maganin ƙarhe kace ka ci sai to gaskiya shi bai sa in ka ƙara gaba wajen wani sai ce wala da su haka nan kaga in ka ci ka ci maganin ƙarhe an samu matsala su can suna cin abun su mafi yawanci da maganin bindiga kaga illolin zama ƙauye suna da yawa shi yasa aka ce mazauni ƙauye kayan ya gane abu yana da wahala saboda mai saboda ƙwaƙwalwa ta riga ta taƙaita ga wasu abubuwa ba su da yawa amma akwai unhari daban da zama ƙauye akwai wasu umarni da aka samu in mutum na zuna kauye amma dai zama kauye kan ga musulmi akwai matsala sai dai in ta kama wannan babu za a yi kun samu haɗin maslaha wadda muka wuce baya wasu saboda tsaye na sa mutum ko don haka nan mutum ya kama jiki ne wato kada ya zama kauye Allah ya ba mu ikon gane ba يسي حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البدوي ناتن بعائشة الله يقارى متهدى دنجين زما قوي قلت سنتي وهل كان نبي صلى يبدو شنكو من ظن الله ينا زما قوي قالت نعم تكسي ايه kana yabdu ila haula itila, kenan yana baro kauye ya komo birni kuma sama kenan daga ƙasa sai kuma sama ma'ana sai tahi daga kauyuka kuma birni kenan kuma annabawan Allah babu dan kauye ko mutum guda mutanen kauye babu ba annabi ko guda ba kauye duk wanda ka gaya nuna kauye daga ba tahi zai kuma birni ko da are ne shi kauye sai dai kuma birni shi yasa Allah ta'ala yace wa ma arsalna qablaka min eh, wala wa ma arsalna min al-mursalin eh, eh, yace wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum a'a nuhi ilaihim min ahli al-qura kenan ba mu aika su manzanni gabanin ka face su mune musu wahayi kuma daga cikin mutanen birni suke kun ga annabi yaqub ya zauna kauye amma da karshe yace waja'a bikum min albadwi daga cikin alherin da albarkar da Allah ya min ya zo min da ku daga kauye ya kwaso uwaye ne da da uwa sai da ubayen da yan duka ya dawo su kasan masa suka buru kauye to kaga kenan inda akwai inda akwai alheri da zama kauye da manzon Allah ya da Allah ya bar manzon sun zama kauye saboda kashi yasa manzon Allah ya ce yayi zama kauye amma dai daga baya ya taso ya koma sama ya koma birni kenan yace haddathana abu hafs ibn ali قال حدثنا أبو آسم عن أمر ابن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب ناغا واتو محمد بن عبد الله بن أسيد إذا يحو دبسا وهو مهرم يأتوكي ده حرمي نأيكين حج يأتوكي ده حرمي نأيكين حج إذا يحو دبسا ودأ ثوبه an manke baiki sai ya aza tufafinsa daga hudunsa guda biyu wa wada'ahu ala fasizaihi sai ya aza su akan abin nan akan cinyoyinsa fa qul sai ce ma hada yi wannan qala ra'aytu abdullahi yaf'alu mithla hada naga abdullahi yani ibnu umar ko ibnu mas'ud yaf'alu mithla hada yana aikata haka nan abin da yake magana shine bayyan kama da mutanen ƙauye irin dressing na mutanen ƙauye kai bai irin hakan idan ya hau dabba wurin aikin hajji ko umra yakan ya tuwahi ne saman dabba sai an zuga ciyoyi ne sai ya zama da gare su don mi saboda bai yadda mutanen ƙauye kai ana ganin jikinsu ko al'aurarsu amma yanzu kaga duk da aka soki ƙauye amma yanzu kaga mutanen sun yi bukukuwa akwai kawayawas dai Allah ya yi ma ni'ima ya kai ka gaba kafin kuma baya a ta yi shiri irin kwalliya ta irin mutanen ƙauye a samu wani ƙauye kusa-kusa sai a ta can a yi raye-raye irin na ƙauye da shashanci da sauran abubuwa daban-daban wa'in za a yi kada in ka diba wannan illa ce ga mutum da Allah ya wa ni'ima ya dawo birni ya koma ƙauye jama'a ina fata mun gane maganar a musulunci ya diresa irin mutanen kawai ba a so mutum yi da ana sai diresin shine sa tuwahi irin nasu saboda mi saboda kai Allah ya dubi ya taimake ka ya ka samu ilimi da wayewa ba irin tasu daga ba ka yadda kai gaba ka kuma baya kuma saboda wanda Allah ya Allah ya zama can sai ai shi hankuri ya zama can amma dai kai in ka waye ka samu dama ka dawo birni da yan uwanka in ka samu da duka kwasu kuma birni gaba ɗaya su bar kawai don za su samu daɗin rayuwarsu ta duniya da kuma lahira ya ce babu man a haɓa kitmanu sirri wa an yi jalisa kulla ƙaumin fa ya arifu babin da ke magana akan wanda ka sanya ya ɓoye sirrin mutane ga ya cikin mutane amma in suka yi asiri bai son ya bayyana kuma yana son ya zana cikin mutane don ya san halayensu ya koyi da su kenan wanga babu yana da gaba guda biyu na farko ka zama mai ɓoye sirri kada a yi abin mazauna na sirri kai ka sake ka ce ka soda in an kai mitin da ku to jama'a mitin ɗin ga sirri na kada ya zan wanda wani kuma a je wasu wannan ya zama amana sannan kuma bayan haka nan ana so mutum ya zama cikin sa ya san halayensu ka zama tare da wanda ka san hali ne ka zama tare da wanda ka san hali ne ka zama tare da ka san hali ne duka ka san halin kowa to ana son haka don mi saboda ana son wato ka ka ɗauki hali masu kyau wanga ka ɗauki halin hankuri gare wanga ka ɗauki halin kyauta gare dai ana zama za ga wani da an kawo abin sai yana a taimaka kowa gujiya wurin nan gaba ɗaya da wanda ya shi hali da wanda bai kai hali ne ka ganin ka ɗauki darasi akwai wanda an jarabai da hankuri shi hankuri sai ka ɗauki wannan shi kuma an jarabai wani da son mutane son mutane gare ya kai ma ziyara gidanka to shi yasa ya ce wa an yi jalisa kulla ƙaumin liya a rufe akhlaƙahum ya zama da kowaɗe mutane don ya san halayensu yace hadathana Abdullahi ibn muhammad ala hadathana abdurrazzaq ala akhbarana ma'mar ala akhbarani muhammad ibn abdullah ibn abdurrahman ibn abdul an abihi anna umar ibn khattab radiyallahu anhu wa rajul min al-ansar kana jalisaini da abdullahi sayyidina umar radiyallahu anhu wani mutum daga cikin mutanen madina suna zaune sun kasance suna zaune faja abdurrahman ibn ibn abdul sai abdurrahman ɗan abdulkari ya zo fajalasa ilaihi ma sai ya zama wurinsu faƙala umar sai umar ya ce ina la hibbu man yarfa'u hadisana mu ba mu son wanda ka ɗaukan laburanmu ya kai ma wasu in za ka zama wurinmu to ka kama bakin kuma ka riƙe mana duk abin da ka jiya gaba ka jiya wurinmu faƙala abdurrahman sai abdurrahman ya ce lastu ujalisu ula'ika ya amiral muminin ban kasance ina zama da irin waɗancan mutane ba ya kai alumin mana ni ban kasance mutum mai ɗaukar labarin mutane in kai ga wasu ba kala umar sai umar ce bala e fajalis haza wa haza zamna da wannan da wannan wala tarfa na amma kada ka ɗauki labarin mu kai wasu sun maƙa lil ansari sannan sai ya ce mutunan mutunan marina wannan da ta sayi na umar man taran nasa ya ƙuluna ya kunu khaliƙata ba'adi shin wai naka ganin mutane suna faɗa ya kasance hali ne bayansu kenan wani na wanda in ya zo a cikin mutane ya gansu sai ya ɗauki halinsu bayan sun mutu abdul ansari rijalin mil muhajirin sai ƙidaya wasu mutane daga cikin muhajirai ce da wane da wane da wane suna daga cikin waɗanda in ka zama tare da su za ka ɗauki halinsu lam yusammi aliyya amma bai abu sayyidina ali cikin su ba fa qala umar sai umar yace fama lahum an abil hasan to me yasa ba su kidaya su shi baban hasan ciki wato shine na ali ce fa wallahi innahu la ahrahum wallahi ya hisa dacewa a zama da shi a dauki hali mai kyau ne in kana alaihim in ya kasance akan su an yuqimahum ala dariqatin min al mana in kana haƙiƙa shi sai na ali ya kasance alaihim a kansu an yi ƙimar yana a miƙar da su in sun karkace ala ɗari ƙacin mai haƙi akan hanya ta gaskiya shi ɗabi'a ta bai ganin ƙarya ya ƙyale ta sai ya yi magana kenan mutane su a karkace ma gaskiya yakan yi tsaye sai ya miƙar da su kenan zama da shi ana ƙaruwa da shi ƙwarai da gaske akwai abokan da ba a munahuci tare da su za a ka ɗauko munahuci sai ce a dakatawa ne mu gaskiya ba mu yau ga majalisi namu kai hankuli wani wannan peji ka ruhe shi kenan idan muka dibi wannan hadisin ko wannan asar din ya bada mana idan bakon ya shigo cikin ku ya same ku to ku faɗa mai gaskiya shari'in ku wani ba mu san mu muna labari na ɗaukar labarin ko ba gaskiya ba in ka san ka tona dan ka ɗauki labarin mu kai mu wasu to ba mu bukata hakan jama'a ina fatan mun gane magana sannan bayan haka kana iya faɗa wa mutum waɗanda zai zama su don ya ɗauki halayensu da da wane da wane da wane da wane ana zama da su da ɗauki halayensu da biyu musu ba da kyau amma kuma akwai wanda za a shafi wane kai hataga da shi wallahi yana kaɗa ka rijiya ba ka iya ta don ko cikin mutane akwai wanda a haka sai ya kama gadar zare sai ka faɗa ya koma gehe ya dare ka to wannan duk wanda ka saka yake ka faɗa wa mutum ya yi hasara da shi saboda ka babu laihi a cikin wannan wannan wannan asar din mu iya fahimta cewa ashe wanda ya shigo cikin ku kuna labarin ku kuna ya faɗa bai to wani ba mu sa dauki labarin mu ha to yanzu an waye gari mutane har da mitin aka waya aka sawa sai a sa waya ana ɗaukar labarin mutane wani ya ce kaza wani ya ce kaza ana gamawa sai a tura ma wanda aka san a tura ba kaga wannan bai da kyau sirri ke ya suna tuna asirin mutane ya ci amanan mutane kuma wallahi jama'a da yawa daga cikin hakanan suke su rashin sirri rashin amana ne duk wanda bai da sirri bai da amana ko ya ce yana amana wallahi ƙarya yake da akwai magana da ko ba a ce ma ka faɗa mu wani ba kai ka san bai kamata ka faɗa mu wani ita ba amma sa ga wani da yi hira ta yi daɗi sai ce wallahi ko mai wani asiri da wani ko daga yin sai shi ka ji kaza ka kaza ka kaza ka kaza ya Allah ka ba mu ikon gane waɗanga asar da yake kayan na yanayi muna jan kunni ne wallahi mutane sun hatara da a yi mitin da su stoka su kai ma wani don su ba mata ba ne mata su adda wani ɗabi'a mace ba ta sirri amma kai namiji abinda aka so ka dinga barin abinka cikin cikinka magana ka zanka barin cikin cikinta haka na aka so amma wani ya matsu bai ta yi haɗi ba ya matsu bai ta yi yaɗa ba haka wannan ba alkhairi ba ne wannan bayan haka nan mutum ya zaɓi abokin zama wanda zai zama ya ɗauki jarifi da gare shi ka zama wato ka ɗauki halaye irin na ƙwaye da gare shi Allah ka ba mu ikon ganewa yace babu tu'arji fil umuri babin da ke magana akan mutum yayi wato dan jinkiri game da al'amura kada ya gaugawa at tu'addatu fil umuri shine dan jinkiri game da al'amura sai Allah ya bayyana ka mahita ciki kada kai gagab gagab da yanzu mutun na samun yanzu mutun na fele al'amura musamman masu bukatar sai an tsaya an kusa da hankali kada mutum yayi gaugawa cikin shi at tu'adda a cikin al'amura mutum na ya ga yarinya yana so wani iya ga yarinya so da kasan wata gobara yake don ita wata gobara haka ta babban ba ta kasa su daga shi ji suna kai abu ai abun ga a kare a dai a kare a dai a kare to kwantar da hankalin ka tsaya sai Allah ya maka mai ta ciki wannan yake da Allah malam wallahi na ga wata yara ina sun da Allah ta yi magana sun ce kai istikhara ce wallahi malam bai miji to kai kai kai kai istikhara sai ka ba Allah zabi ba a gaugawa ga al'amari musamman irin na aure ka ce ka ba Allah zabi ya Allah ya zaban maka shikenan sai kai in ko bai zaban maka baka bari kuma ƙa'ira istikhara sai ka ba sai ka ba ƴan uwa shawara tukun kuma wanda ka san ya san abu shine zaka ba shawara kaga sai ka ba da shawara ga wanda bai san maka ba. ba ne yanzu mutum in zai dan mata auren hwari, in zai ba da shawara ya taya bi wa'in sun ka sani wanda ya taba ya aure ka ba ya shawara dai yanzu kaga wanda bai taba ya aure bai san mina mina shawara zai baka ba sannan ana ba shawara wajen maza ana ba shawara wajen mata su kansu mata suna ya faɗa maka to wance ga da kaga halinta nan da haga yin suna isan zawa sun ga take mana yanzu ka gansa ne wallahi in da kun ka saba da juna in ta burkice ba gane makarta mata suna faɗa maka kuma suna faɗa maka wagga in ka aure sauran tsuwa da ta yi mata suna iya faɗa ma duk wannan shawara shi za kana ganin annabi ya taɓa faɗa wata mata sai da tuna mata sai su shaƙo mai warin jikinta su sun saboda suka yi sun kace suna shaƙo na tsakanin wayanta in tana da warin jiki manzan Allah bai sun wari ko kada to kaga wayan namiji zaka shaƙo warin jikin mace haka sai mata akwai al'amura daban-daban waɗanda mata sun kasan su kai namiji kasan san amma yanzu kai kaga ya tsaye gaggam tana ta yi ciki ta baka shawa shikenan yanzu kai kamar da ka san wata gobara ka sai babba ba ba eh. kawai kai fa haka ka fada sai ka fada ka kashe kudin ka kura aka hama abubuwa sun baci shi sa aka son a tu'adda fil umur ka tsaya ka kwantar da hankalinka shin abin da in ni shi ina hita ina da mahita ko banda shi wani wai ta bayan shawa gashi bai da daki bai da gida bai sai inda ka samu ko bai da albashin komi kawai shi wala sun ta bayan shawa kundin bana za a yi do abin da za a yi sai da yi ta ka dauko ƙarya ubangiji Allah ya sauka yace hadathana Musa ibn Isma'il qala hadathana Abu Hilal qala hadathana Al-Hasan an anna rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa mawlan lahu yace wani mutum ya rasu ya bar ɗane guda kuma ya bar bawa ne da yanta mawlan lahu bawan shi da yanta fa awsa maulahu ibnihi sai ya yi ma bawan wasu cici da ɗanai ɗana a ya rike ne shi ya ce walam ya alu ya zan kuma bai ja baya ba bai taƙaita masa ba game da kula da wannan yaron hatta adaraka har sai da yaron ya kai lokacin ƙarfi ya kai ma'isar waɗa ma sai da yaro ya kai lokacin balaga wa zawwajahu kuma ya masa aure faƙalahu sai ci masa jihizni atlubul ilma ina son ka shirya min in ce neman ilimi fajahazahu kuma shirya masa fa'ata aliman fasa'alahu ya ce wajen malami ya tambaye shi faƙala sai ce idan aranta an tantalika faƙulli u'allimuka idan ka so ka bar wurina ka kuma wajen wani malami to ka sanar da ni in sanar da kai wanzu kana wunshi faƙala sai ce habara minni al-khuruj yace sai lokacin wato fita ya zo mini ko fa'allimni fa'allamani sai sanar da ni fa qala sai ce ittaqillaha wasbir kaji tsoron Allah kuma kai hankuri wala tasta'dil kada kai gaggawa ta al'amuri duk abin da zaka yi tun da yanzu kai bako ne inda zaka na da tsoron Allah da hankuri kuma kada kai gaugawa cikin al'amari kene yanzu lokacin da ka ce gari ga tsoron Allah ga hankuri kada kai gaugawa fadawa shi yasa su malamai in ka ce za ka karatu ga malami sai kai wajen sati guda baka da littafi ko guda kana zuwa wurin malam kana saurare ne sai ka so a wawan karatu a wawan karatu a wawan karatu daga baya in ka ji abin ya gamta shi ka sai da Allah malam na su ina neman karatu ina son in zama almajiran za almaji daga cikin almajiran ka malam in ka amince sai malami so so dami dami ka karanta kuma ya ka son karanta sai ina son in karatun qawaidi da ahalai to babu komi daga ina ka hito ce daga wuri kaza ne hito babu komi na yi ma izini ka zo amma yanzu mutanen mu in sun ka tashi gaggab ɗaya mutum ka zuwa ya ɗauka littafai sai ga ɗaya mutum ya ɗauka bulugulan daga yadda sani da karatu yadda amma in ka diba za ka bai arwa una riz ba bai amurla haka ba bai bulugul maram ba amma kawai ya ce ya ɗauko bulugu ya ce ya ɗauko bulugu ya ɗauko riyadu wanda a ka'idar karatu dukansu hadisai na sai dai ka ɗauko bulugu sai ka ɗauko littafin fiƙihu daban ila ka ɗauko risala ko iziya kara nan fiƙihu nan hadisi amma sai ga mutanen mu sai ga mutum ya ɗauko bukari alhali bai yi waɗa ba to shi yasa aka son tsari ga al'amari annabi musa da ya ce wajen malam khidir sai da ce in kayar da ina son in bi ka in nemi ilimi wurinka sai ce ba ka iya bi na don mi saboda ba ka iya ganin abin da iliminka bai kewaye a kai ne ba kuma sai ka yi magana ni ku al'ada ta yana tare ba a magana don abin da aka gana yi shi sa ba ka biya ta sai ce in Allah ya za ka sami mai hankuri a cikin biyar ka su shi babu bulai to bari faɗa maka ni in ka bi ni ba ka yi min tambaya akan komi akwai malamin da in ka ce wurin karatu wuri ne sai ya yi ma bayani so ka sani nan makaranta ta niho ba a yi min kaza ba a yi min kaza ba a yi min kaza sai ya faɗa ma dokoki ne don ka saba amma yanzu kana gan duk wanda ta zuwa karatu wurin malam wallahi malam bai ko tambaya sai dai an ga su ne kawai kuma wani bai bi neman shawarar malami ya faɗa mai sai ya kamata sai ya tambaye ka da mi da mi ka yi tukun sannan aza ga waɗanda ya kamata su amfane ka imamul bukhari karatun fiqhu ya hisu ya hisu amma sai malami ne ce ni bukhari ina ganin hadisi ya kamata ta karatu sai ku yi da'a ga malami ne sai kuma bangaren hadisi sai zan yayi haske gidan hadisi da ka ce bukhari gidan hadisi babu wanda a sama da shi gare shi sai lokaci yasa yace ittaqillaha wasbir wala tasta'jil kaji kaji tsoron Allah kuma ka yi haƙuri kuma kada ka gaugawa an san ilimi alheri na amma ka gaugawa su kuma قال الحسن الحسن يفدا في ya الخير fi hadha al-khair a cikin wannan akwai alheri dukkanin shi da tsoron Allah da hankuri da kuma rashin gaugawa faja'a sai ko yaje wajen malam yace wala yakadu yansahunna innama hunna Salafu. ya kasance bai ko kusa ya manta da waɗanda wasu yoyi guda uku da an kai masa dama su uku ne falamma ahalahu na zala an rahilanti lokacin da ya zo zai iyalinsa ya sauko saman dabbarsa falamma zala da lokacin ya sauka cikin gida idza huwa bi rajulin na'imin mutarakhim an almar'ati an almar'ati kawai ko da ya dawo sai iske wani mutum yayi kwana yana yana dan nesa ga matashi haka wa idza mar'atuhu na'ima sai ga matashi ita ma tana kwana kala sai wallahi ma uridu an antazira bi hada wallahi banni in jinkita mu wanga mutum ya zai iske kato kusurin matar yana kwana ita ma sai ya koma wurin dabba sai falamma arada an ya akuda saifa lokacin da ya niyya dauko takobi qala sai ce wala kaji tsoron Allah ka yi hankuri kada ka yi gaugawa fara ja'a sai dawo falamma kama a ra'asi lokacin da ya tsaye wurin kai ne ƙara sai ce ma an tazir bi hadha shay'an bai kamata in jinkirta mu wanga da komai ba fara ja'a ila rahib sai saki kuma wurin dabba falamma rada an akwai sai fahu lokacin da ni ya ɗauku takobi ne kuma zakar hukuma sai sake suna magana ga da hankali ka ji tsoron Allah ka yi hankuli kada ka yi gaugawa to shi na kuma faraja ilahi ya sake komawa kuma wurin mutunan nan duk yana kwanci bai tashi ba kuma ga mata fi mai gashi da shi ko ga yana kwanci duk sun yi kwana falamma kama ala lokacin da yi wurin kai ne istai kadar rajul sai wannan mutum ya farka falamma ra'ahu lokacin da ya shi wasa ba ilaihi sai ya cika kum da shi fa'anaqahu wa qabbalahu ya rungume shi kuma ya sumbanci baki dai wasa alahu kuma ya tambaye shi ƙala ba a safta ba a shi wai kai halar nisa ka bayana ƙala sai ce a asabtu wallahi ba a ba'daka kairan kaseeran na samu alheri mai yawa bayan ka asabtu wallahi ba a ba'daka wallahi na samu alheri da yawa bayan ka inni mashaitu laysa baina sayfi wa baina ra'si salatin miraran wallahi na yi tahiya cikin dare tsakanin takobi na da kanka so uku yace fahajazani ma a min al-ilmi an qatlika sai ya sha makance daga kashe ka abin da samu na ilimi da kashe ka da wallahi na kashe ka ko da ya diba a shi dan uwa ne na wanda bai kamata ya kashe ba to nan abin da ya hana ya kashe shi abubuwa guda uku wanda malami ne ya faɗa na farko in tsoron Allah na biyu ka yi hankuli na uku kuma kada ka gaggawa kaga yanzu inda ya kashe da ya kashe dan uwa ne ya kuma da dama sai a ce ya kashe dan uwa saboda kaga irin wanga wani abu na wanda dan adam bai iya control din kai ne akan shi kuma kun san wancan lokaci ba waya akwai volunteer bugu waya gida ne ya ce ga nan ta sannan bayan haka nan lokacin ba wai lokaci na wanda mutum ka waɗi ya ce ga nan ta ba illa kawai sai an ganai kuma ta yata yi wani neman ilimi ta yabe tsawo shi yasa yan uwa musulmi wallahi gaugawa da kaggani tana da matsala kwayar da so da yawa mutum ka yin gaugawa sai abin ya samu matsala ta shi kuɗi samu matsala ga rayuwa ta yi kenan ba a son mutum ya gaugawa cikin al'amari daga cikin abin da aka so shi ne mutum ya ɗan saurara ya zuku kada ya gaugawa don jinkirta sannan wannan ya gwada mana ana ɗaukar shawarar malami sannan bayan haka nan ana son mutum ya zanga kula tunan abubuwan da an ka faɗa mai da yanzu ka gawon gaske cewa wallahi tsakanin kai ne da takobi da aggara kumi ne ya yi mayawa ta kai uku da ya to ya gane su wanga mutum bai kamata in kyale bai kamata in jinkirta yanzu ya ce wurin takobi ne sai ce to ai ko malam ya ce mini ji tsoro Allah kuma ya hankuri sai ya kyalata takobin kuma sai ya sake dawa ya tsaye wurin kai ne sake zuwa kai wanga wallahi bai kamata in kyale shi ba ya kamata in sare wuya ne sake barin nan kuma wurin raƙumi zai ɗauka takobi kuma ya suna abin da malam ya ce so sai da ƙarshe ko da ya farka sai ya ga wanda bai kamata ya kashe ba shi yasa ya ce a cikin wannan akwai fadlul taqwa wa sabr akwai wal hilmu ta'ati isawat al الغضب ma al qudrati wal quwwati wa anna صاحبه yamliku irada. duk wannan ya daga cikin karanta suwar da wato ya kamata mu ɗauka a nan shi ne wallahi maganganun malamai suna da ƙangi gare mu yanzu kun gawon ga malami ne ya faɗa yi wa ga magana ba tsoron Allah ya hankuli kuma kada ya gaugawa amma ka ga maganganun malamin ba mu doka bal ana samun mutane ma maganar malima maganar banza aka dokata da zarar haga al'umma tana yadda maganganun ta an samu matsala da zarar ya zama maganar malami ba ta daraja to an samu matsala duniya ta riga ta so karshe maganar malami wani lokaci ta yi magana uba ko uwa saboda shi malami yana baka siyo abin da zai hishe ka duniya da lahira to musamman ma tsakanin ɗalibi da malami kuma wannan ya gwada magabata su in ɗalibi ya yi karatu wurin malar yana son ya kara gaba to malami ya kai mai wasiya ka ce wurin malam wani ya ƙara karatu da kaga imamul bukhari duk inda ya ce wurin malami ya ƙure shi sai malami to ini maka ga takarda in baka ka ce wajen malam wani ga takarda shi ko wannan in aka kai karatu aka ƙure shi ya tabbatar da an kai ƙarshen ilimi ne sai to wani ina son in maka wasiya ga takarda aka yi wani wani sai ka cigaba karatu wuri ne hakan na suka yi shi sa ya yi ta hiyoyi daban-daban ya ce gada da ko sai ya ce imamu amur gidan yari shi imamu bukari an ba shi izini ya shiga gidan yari ya isko shi daga can gidan yari babu halin ya tsaya ya karatu wuri ne amma da ya rubuta karda ya bashi zuwa ga wasu malamai kuma shi ma bukari kuma ya kara gaba wurin malaman da an ka tura shi kuma ya fi ya samu fa'ida kwaye da gaske amma yanzu in ka diba za ka ga mutum hada malaman ga su bai zai da su bale na wuri ko mutum bai zuwa wurin bale ya ce ne sai mutum ya tashi zuwa Kano sai ya samu wani rubuta mai takarda ya ce wajen malaman Kano wani malamin da kaka so cikin Kano kana son ka je karatu wuri haka su suna yin haka nan imamu Shafi'i daga Makka an ka bashi takarda ya kai wa Imam Malik a Madina yana son ya ɗaukai makaranta ta ya zan karatu wuri ne da an ka aika wa Imam Malik takarda sai ce ai babu bukatar sai an haɗo ya takarda don yin zai karatu wuri na kawai dai a turo shi ba matsala ta ba haka imamu malik ya babu bukata a ba imamu shafi takarda ya kawo mai don shekara wuri ne a lokacin imamu shafi ba kowa na ba kawai dai ya so nema ilimi ne kawai shi yasa da ya samu ilimi a madina sai ya kuma masar sai ya ta karanta da mutane ya ta rubuta rubuci shi imamu shafi shi yasa mazhabar shafi'iyya ta hewa kasar masar saboda sai ya zamna duk wannan yankin ta haƙa hijab kaga in ka diba za ka ga muku nan yanzu in ma an ka cewa an malamin ka ko na bai iya kawo ba da yanzu in ka cewa ne an malamin ya su littafi nawa kai karatu wuri ne to na sauke qur'ani wuri ne to alhamdulillah lalle malamin ka na qur'ani kamar da ganin malamai wasu ya ce ya sauke qur'ani wurin mahaihiya ce wani kuma ce ya yi karatun qur'ani har ya sauka wurin mahaihi ne su uwayen kansu wata rana suka ga yaro ya fara bunƙasuwa na zaru takarda in aika ka wajen malam wani saboda ina karatu gida wani lokaci ana samun yan matsaloli da yawa malamai ka tura ƴaƴansu wajen wasu malamai su yi karatu wurin su amma yanzu in ka diba za ka ga nan in ka ga yaro an tura shi ne su karatun boko na amma da ana zuwa zaria ko a tai Kano idan yaro ya sauka ya dawo shikenan ya gama da ya sauka shi ya gama karatu to yanzu wasu ko zagaya ba zuwa ba a zuwa kano ba a zuwa zariya kuma bai sauke ƙur'anin ba wani ko yanzu goma bai kai ba ya bari kuma shi kenan ya bari bai sauka ba kuma ya bar karatun ko shi kenan kamar dai a ce tun da ya riga ya kai lokacin su ya karo da shi kenan yanzu shi karatu shi kenan ya riga ya kai allo bakar ya bari haka wallahi wallahi hadari yau baka da abin da ma addinin musulunci tsuwa in ya kama ka baka da ilimi wallahi ka shiga uku za kana ganin duk wanda ya karatu ya gurgudu in tsuwa ya kama shi na da abokin hira ya ɗauko ahalari ne ya muraja ya ɗauko ƙwar'ari ne ya muraja sai ji daɗi gare ne amma yanzu ka tsoho ku baka san shi ƙwar'ari baka iya karatun ƙwar'ari kaga akwai matsala sai sa muna ganin wasu sun tsoho sun yi ritaya ya kafa karatun jarida da jarida ta yi tosan ɗaya ka yi samu ya karanta waga ta ɓata mai da waga ta faranta mai rai a dai rikitan gara akwai cikin ƙasar ganin zan kana ta karatun jaridu kana ta ganin maganganun banza biyu sun ta ɓata mare amma yan ƙur'anin kana ka ɗauka karanta ina ruwanka shi yasa aka san mutum ƙurciya ta yi wallahi ce ta. tun kana yaro ka halar wuri su ma yawa kayan wasu abubuwa so shiga kanka su hana ma karatun wallahi kai karatun ka tun yanzu ka ce ko baka yi baka samu littafi goma sha biyu ka sauki bayan ka sace ƙwar'ani ka samu littafi goma sha biyu ka sauka littafin fiƙihu hudu littafin hadisi hudu littafin tauhidi hudu kaga goma sha biyu ke daga nan yanzu Allah ya baka abin za ka zaka yi addini shi gurgudu littafi goma sha biyu amma za ka ga wani ko saukan ma bai yi ba saboda mu duk waɗanda abubuwa suna daga cikin abubuwan da muka kula da su wallahi ga rayuwar mutum ko ba gaskiya ba to Allah ka ba mu ikon gane mu yace babu tu'addu fil umuri babin da ke magana akan jinkiri cikin al'amurra mutum ya tsaya lisa ya gani abun ga inni shi ina hita ko bai hita shine mutum ya dan jinkirta kada shi gaugawa at-tu'adda حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج بن عن أشج عبد القيسي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله ياتي مني يتي إن فيك لا خلقين lalle kana da wasu ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah yana son su qultu sai yace wa ma huma ya rasul waɗanne irin hali ɗabi'u ne ya manzon Allah Kala sai ce alhilmu wal haya wa ku hankuli da kunya waɗanga ɗabi'u guda biyu da hankuli da kunya Allah yana son su duk wanda adda su Allah so ne mana ɗabi'un na Allah ka so amma kaga wanda ya fasu da su kaga kenan Allah yana so ne saboda su da hankuri da kunya ba ka taɓa ganin mutum da jin kunya ya zama mutumin ƙwarai ba shi yasa ka kunya sa daga cikin ɗabi'u na kware daga cikin imani alhaya'u minal iman manzo Allah ce kunya sa daga cikin imani qultu sai ce qadiman kana aw hadisan shin wai canda ne Allah ka sun wadanga ɗabi'u kuma har yanzu har da yanzu qala qadima yace tun canda inda an yi to Allah yana so su har yanzu ƙulsu ya ce to alhamdulillah alladhi jabalani gode ma Allah da ya halicce ni ala khuluqaini akan waɗanga ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah wanda Allah yana son su gode ma Allah akan wannan sakin ya kamata mutum ya godiya ga Allah iya samu kai da wani hali wanda Allah ka so kuma wallahi jama'a mu sani waɗanda abubuwa Allah za ka taimaka mutum da su sai ka ga ka tare da mutum amma bai da hankuri ce wallahi ni gaskiya irin yadda wani kai bai iya haka ta ɗaya ka ji mace ce wallahi ni in ni wani iya mai haka wallahi barka cewa izami ban iya hankuri wannan sannan kunya ka ga mutum na gamci gaban kulif din shi wato gaban abin a abokan shi gantsi haka babu kunya ke mutum ya rike hannun budurwa gaba aboki ne kaga gaba ka da kunya ke kana wasa da mace gaba abokanka baka da kunya ke kuma in baka da kunya baka da imani haka annabi ya ce alhaya'u min iman ka ce haramun baka jin kunya komi baka da imani wallahi dama da kunya da imani tare suke wuri guda in guda ya tafi guda ya tafi in kaga imani ya tafi kunya ta tafi in akuya ta ta shi ma imani binta zai ba su koyo suna haɗe wuri tare wuri guda to amma da hankuri da kunya in sun ka haɗu za a ga mutum ya zan na jama'a wallahi ga shi da hankuri kayan a cin mai da wuya sannan Allah ya jarabe shi da jin kunya daga sai abin da kuma jin kunya ya ce wallahi shi dai yana jin kunya a haɗi bi haɗi ba kaga ɗabi'a ta bai kyau a turke mutum kaga shi ma wannan kunya ta shi yasa mutum wani mai jin kunya yana jin tsoro yawa mace wani abu don an kai kara ta yi ta kai kara ta yi an ka to an ka zamna eh an ka zuba bai iya zubawa ko ba gaskiya ba wannan mata ta yi suka sawa 'yan matsala ta ga wata lamba cikin waya tana tuhumma wani abu na haka ita ɗaukewa ta kai a cikin twitter ke. ce ina waya ta ce ga na san cikin turmi ita naka daka yanzu kuma yanzu na fara tunda kana waya da wata nuna tare da kai mata ce shi ne a ce sai jiki ne dorawa bugun ta zai yi ko yaya zai mata bisa masu yin amma bai buga ba amma ya saki a ga yi amma mu mai buga ko da bugu da suke wani sauki ciki wannan wannan situation wannan wurin wannan ɗantakin da ake ciki da ya buga da ya saki wani sauki shi suna ganin ya saki ya sauki daga idan in ya buga shi masa zai shi halaka kaga su inda ya hankuri ya kyale yanzu ko guda bai yi ba wata na yanka zuba zuwa yanka zuba bayani kaga ta faɗi duk da yake wani ba ta ba sun kunya ba mace ko ta ko ta faɗi ta sun taji kunya tana bute sai ga an wuce wurin kuma sun sake ɗauko abin da ya faru shekara goma sun ka wuce sai ta aza cikin wanga bayanin da ake saki don taɓa ta abin shi yasa aka ce wa huwa fil khisabi gari mubin ce to ai wata rana ni ma ya ɓaci uwaye na magana an kai shekara goma ta wuce yanzu sai a dauko ta ana wurin don ta rikita abubuwa shi yasa aka san mutum zan mai hankuri kuma ya zan mai jin kunya me yasa aka samu matan dauri sun yi abin sun yi hankuri ko sun yi jin kunya matan da don ya yadda wasu na jin kunya a cikin wai uwa sun yi mata aure ta hito ba ta iya haka su dama kunyar su ba wai kunyar su jikin su bane kana iya ganin yaya da girmanta da zani ga gaba ko ba wani abu na ba ba jin kunya duk lokacin ba wani wani abin jin kunya na ba lokacin amma su abin kunya gare su a ce babanki ya wanke ke ce ba ki zama ki hito wannan abin kunya na gare su ba su hitowa muna wani wa'azin nan sai wata mata ce wallahi malam ka gani babana da yamin aure wallahi ban san miji na ba tsohuwa ta yanzu ta yi ta kusan shekara 15 ta ce wallahi uwaye na sun ka wanke ni ga wani cewa mijinta wallahi ban san shi ba taba gani ne ba haka dai an ka wanke ni an ka hada mu kuma haka ne hankuri na zamna sau suna jin kunya uwaye su yi su ce ba su yi a gani ko mutanen da za ka ga abin da sa da ka faɗi wa gama gana abin naka ban shawa sai in ga yanzu abin ya canza inda za ka yi kanin babara ko sa wa a miji faɗan waye ɗaya ka ci wata mai mata miji wani mun zamna family mai mata miji shi ke amma yanzu ba yanzu ko shi an faɗa cikin sai na sai na magana da wata shi yasa kana ganin abubuwa sun cikin zayar su mutanen da kunya gare su kuma da hankuri amma yanzu kan Allah da ya sauka kawai za a ce ya ce haddasa Ali ibn Abi Hashim ƙala haddasa na Ismailu ƙala haddasa Sa'id ibn Abi Urwa Abi Aruba an kata da ƙala haddasa na mallaƙiyar wafudun labi ƙadimu al-Nabi Sassanam ya ce wanda wasu ya haɗu da tawaga wasu suka zo wajen manzo Allah su suma shi ya ba mu labari min Abdulkaisu daga wasu Abdulkaisu wa zakara qatada aba nabrin nabra abu eh, qatada sai ambaci abu nabra an abi sa'id al-khudri qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya fada li ashajj abdul qaisi ga ashajj abdul qaisi yace inna fika la khaslatayn lalle cikin ka tare da kai akwai dabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah yana son su al-hilm wal anat shine hankuri da kuma natsuwa kaga ga ruwaya tace hankuri da natsuwa ka sa akwai shi hankuri gare amma da natsuwa bai da gagam gagam kuma rashin hankuli shi ya kawo wannan gaggawar haɓa wani iya hankuli dai dauri dai wasar da hankalin shi yasa kana ganin ko dabbobin daji in kana kallon halayensu kaga damiza ta yi tsaye tana kallon dabbobi na gudu suna wucewa ita aka wa gudu amma sanar tana dibin na yadda dace sai ta wanda wanda bai wahalshe ta sai ta farbe shi yi ta kokowa to kai ma abin da aka so gare ka hankuri da kuma kusan da hankalin al'ada shine kwanciyar hankali alhilmu wal'anad na tsuwa rashin gaugawa ga al'amari ce kara dabi'un da Allah yana son haka nan sai mu jiwa magani ina da hankuri ina da natsuwa kai ma kana da kowa ya bincika ya gani in ba ka da ka nemo kanka hankuri sun aka mutum ya zama mai hankuri jama'a saboda mutane yanzu ba daɗi da yasu ba mutane yanzu ba daɗi da mu ba ko ba gaskiya ba wasu abubuwa sai mutum ya kai rayuwa sai nesa kenan ana son mutum ya zama mai hankuri cikin mutane don in ka mutu a faɗi za ka samu alheri bayan ka mutu da cika amma dai wala wani ka akwai hankuri gare za ka samu yawan shaidun mala'iku za su ɗauka sannan bayan haka nan kuma Allah zai baka ladan hankurinka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab maluma suka ce akwai ayyuka guda uku da larar su kuli sai da bai kiyama ra tashin kiyama in za Allah zai baka ladan su kuli sawa ba ayi jibgo wa idza ya baka wuce aljanna daga cikin akwai hankuri duk wanda Allah ya sa ya zame hankuri kuma ya daure ya rike wannan sifa gare shi har Allah ya mai cikawa tura tashin kiyama larar shi kori sawa ba a yi sannan akwai azumi sannan akwai yahewa yahewa mutane abinda an kai maka yahi an cuce ka an ci amanarka sai ka ce ka yahi babu kudu akwai wani mutum da an kai jingara shi ga wani aiki miliyan goma da an ka taho sai an ka ce wala ya ko guda ba a bashi su Allah ya isan mai samu hanyar tafiya shi wanda a jigo abin sai ji labari an yi Allah ya isa shi tuwa ne wala abin da akwai matsala sai aka samu wani wanda ya kajin kunya sai an ka tsoro mai tuwa ne kajin da an ka yi aranjin amma mun roƙi alfarma za a baka miliyan uku cikin abin da ce babu komi na gode shi kenan ya wuce aka wuce wuri tuwa ne sai aka ci ma a turu ma wani kami alfarma a zalunce ka kai hankuli Allah zai baka abin da ya yi wannan amma in ka ce sai kayan ta jani'in jaka kayan ta jani'in jaka sai rayuka su ɓaci alaƙoƙi su lalace don wasu abubuwa in sun ka ce ba su dawowa wasu abubuwa bargarin su wallahi in sun sai ba su dawowa kenan hankuli ina kama garin su ka samu girma wurin Allah kuma Allah ya juya wa wani wuri kai masu hanya su ka basu da kunyinsu wuce wurin kai yanzu kawai misali mace ta mutum kan tare da ita ba ta mai da ya kasu a takaice ba sun ka ba sun zama da kai abin da kasu suke duka su ta yi wanga abu ta yi wanga abu to shi ko wancan ake wallahi ban sakin sina wahal shi sina wahal ka ba ko yayin zai gyara ta ja hankalin ta zo shi ba a sai ka siya walakanta ka ai ta zuwa kotu ai ta jami'in jaka duk alaƙoyi suna ta kakkacewa amma shi wannan zarin ya gano cewa ya rage sunan da abba ta sarraha su shi ma ya gano uwayen sun gano sai shi ke nan shiga da ita ce ya ba su dama ta kai gidansu watanni sai kyale ta in ba ta gyara ba sakin nan ta kasu sai ya toye ba ta su shi guda sai shi ke an ja ba ko sai an ce kotu ba jama'a ina fatan mun gane magana to irin wannan shi ka sa ka yi daraja ga mutum daga bayan in ta giya suna su dawo maka cikin sauƙi dama ba alaƙa ba ta lalace zama ana samun hakanan ko ba samu akwai masu sai ta yi gaba ta gane cewa kai na yi kuskure wallahi wani rabuwa da shi bala'i na zai sai ka ta kuma dawowa abu na ko ta fara sai ta fara bugu mawaya in ka san lamba ta sai tsarin lamba wani sai ta kira ka don ka ɗauka ko a su ma message daga nan har ta fara neman sun suka yi alka gane ka daga nan sai ta fara kullo abubuwa uwayen da ba su ko sani ba sun suka dawo maka to kaga dai akwai magaisa da an ka raga ko amma an kai cin mutunci an kai kata-kata babu daɗi ko an so a dawo ba a dawo ba ina fatan mun gane magana kuma wallahi mutum ya sani mace ko ta ayyuka kata-kata da ita Ɗabi'ata na rashin manci abubuwa da karamcin hankalinta duk bala'in da an ka sama a zama mutu shi sa ga wani bi uwaye in sun kaɓa ta rayukan su game da mace ba ka sun sanar da shiga da mijinta wallahi ta koma a wurin an yi wani har can wata unguwa na haka yariya ta dawo gida an ka tuba babu daɗi sai miji ya aiko yana biku ai hankali uba ya ce wallahi ba ta komawa an kai an kai ta ce wallahi ba ta komawa ya haɗa da makwabta ne sun kace sun kallabe shi to Allah wani kai hankuri dun da dai wani ya izo mu matsayin makwabtaka da Allah kai hankuri ku ta koma gidan minta yace wallahi bai na ku hankuri yadda wani ya zubuta ne min bun bai da yaran na gidan mana shikenan ko da dare yayi ko da ko da ya dawo sai iska ya ba ta sai ce ina wance an kace wallahi ba ta ko da ya mata kuma gidan mijinsa da kanta kaga yanzu su makwabta ne suna ka faɗa mata kun ga sai da mun ka to mun ka roke shi bai yi muna ba amma yanzu gashi yi ma ya ta kuma gidan mijin bai kusa ne babu halin zai ta kira wata hishe ta gidan mijin kuma ta shi yasa wasu alaƙoƙi ba a sun su ba su hankuli na aka kuma ba a rama gayya da hushi jama'a kan da Allah hadisin da ya kamata mu karanta mai yi na ƙarshe حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا قرة عن أبي, عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي للأشج أشج عبد القيس النبي ياتي مثلا إن فيك لخصلتين lalle tare da kai akwai ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah yana son su alhilm wal anat haƙuri da kuma natsuwa yace hadathana qais ibn hafs qala hadathana talib ibn hujair al-abadi qala hadathani hud ibn hud ibn abdullah ibn sa'd sami'a jaddahu mazid ibn al-abadi qala ya ji kakansa mazida al-abadi yace ja al yamshi wani suna kashin ashaddu ya zo yana tafiya hatta aka zai bin nabi sai da yadda haka faɗan manzan Allah ya sumbance ta faƙalar lahun nabi sun sai manzan Allah sun sai masa amma inna fika la ne. lalle tare da kai akwai ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu kagar sai yuhibbuhum Allahu aka cewa Allah yana son su yanzu kuma an ƙara an ƙara wa rasu rasulu ɗabi'u guda biyu kana da su Allah da mazo suna son wa'annan ɗabi'un guda biyu qala sai ce jabalan jibiltu alaihi au khuliqa ma'i shin halitta ta aka halitta da su ko kuma dabi'u ne wanda a tare da ni qala la sai manzon Allah ya ce a bal bari jabalan jibilta alaihi halitta ce wanda aka halitta ta akan fa an halitta ka akan akan su qala sai ce alhamdulillah alladhi jabalani godiya sun tabbata ga Allah wanda ya halitta ni alama yuhibbuhu Allah wa rasuluhu akan abinda Allah da manzo ka so na gode ma Allah akan wannan kenan yanzu kai ma yanzu Allah ya taimake ka ɗabi'u wanda Allah ka sosai sai ka gode ma Allah in ku ka da su ka nemo su in ba ka da ɗabi'un da Allah ka so ka nemo su eh a neman su aka yi mana <laughs> da hankuri da kuma natsuwa waɗanda ɗabi'u guda biyu riwaya ta farko ce hankuri da kunya shi kuma wanga hankuri da natsuwa dama kunya da natsuwa suna da alaka da junansu mutum mai jin kunya aina fila aina fila dama daga jina ko ko akwai saura eh almuhim mu dai abin da muka kira ga jama'a shine shi mugun hali ba riba aka cigare ba mutum ya zama wato marashi nasiha ba riba na ci ba mutum ya zama marashi kunya ba wai riba ya zai ci da rayuwa ta game da wannan da yanzu kaga in ka yi abinka mutum goma sun yabe ka sai mutum ɗari sun zage ka saboda hali na wanda ba halin mutanen kware ba rashin kunya da rashin hankuri ba halin mutanen kwarai na fa ka karanta cikin shama'il na biyu alaihi cikin umar manzon Allah sassallam Ba ba babu rashin hankuri ciki ku kalla ku ga yadda manzon Allah aka mai da ce ɗa'ifa. ya ce wa azina hujiwa ta an kai shi yasa hadisi da ya tabbata daga manzon Allah kuma manzon Allah aka ce Aisha take cewa wata rana shi wai ha atal ata alayka yawmun ashaddu alayka min yawmi uhud ya manzon Allah shi akwai wani ne da ya taɓa zo maka wanda ya tsanani a kanka wanda ya kai yin yaƙe hudu, don yaƙe hudu manzan Allah ya ji wahala kwarai daga don an kare mai haƙuran gaba sun haɗi zina ya ga jiki ne ya haɗa rami cikin wannan yanayin hajjini ya kasa tsayawa ga jiki ne ko shi ne shi ne sace mai wai ko ka taɓa shi za wani yini mai tsani irin ranar uhudu manzon Allah ya ce mata ta bari na raba ki ai ƴan uwanki na da'ifa ran da an ka aike ni wurin su ta yi musu wa'azi abin da ya faru sun jihe ni sai da kaina ya fashe jin ya dinga zuba ga jikina karshe sai da manzo Allah ya suma da ya farfado sai ga mala'ika jibril ya to ya ce Allah ya ce in faɗa maka zai turo ka mala'ikan duwatsu ka umurci shi ga duk abin da ka son ka umurci shi ai yi da mutanen mala'ika ya dagawa sai ga mala'ikan duwatsu ya taho Allah ya aiko ne yace manyan duwatsun da aka akwai tsakanin garin Daifa guda biyu in kana so a ruguzo musu su gaba ɗaya kowa ya mutu sai ce a a Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shigar da mutane ba san cin ba san cewa ni manzo Allah nake ba da sun gane manzo Allah nake ba su yi wanga wanga walakanci ina son Allah ya shigar da su yace Allah ya aiko ne yace ka bari a kashe su gaba ɗaya saboda sun yi maka walakanci yace inni uridu an ukhri an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wa da la yushriku bi shay'a ina son Allah ya hisuwa cikin zariyar su cikin tsatsan su a hidda wanda zai bauta ma Allah shi kadai bai shi shi da kofi kenan a halaka su ne ba shi a gaba gare kaga iya ka hankuri ke ku diba ku gani lokacin da manzon Allah ya taho an dawo wurin yaki ya samu wata inuwa an kamar mai ita shi ɗai sai rafe takobi ne yana kwanci yana kwana sai ga wani kafi ya lallaɓo ya ɗauko takobi annabi ya zare ta sai ya kyamace annabi ya shure ya tashi yawa annabi haka wa zai hana in kashe ka sai wanzu Allah ya ce Allah sai ya gaba inda wanzu Allah ya razana kawai sai jikin ya ɗorawa sai takobi ta faɗo hannu ne sai annabi ya ɗauka sai ya fito kai wa zai hana in kashe ka sai zo Allah ka yahe mai wallahi babu mai hana ka kashe ni sai ba musulmi na ba babu mai hana ka kashe ni wallahi amma don Allah san don Allah ka yahe min sai ma su tayi kana yahe ba kawai sai mutum ne ya juya ta sai da ta hau cikin yan uwa ne kai sai ya ga wanda abu da an kai bai wallahi an karrama shi sai ya dawo ya musulunta ya dawo ya musulunta ha ga su mama da an haka kawo an ka ɗaure cikin masallaci kwana ne uku ga fulan masallaci annabi sa an ka ɗaure shi gam amma a bahi abincin sahi a bahi na rana a bahi na dare kuma kahiri na ya kashe sahabbai da yawa annabi sa an kai su mogal ne aka kamo shi an ka to an ka ɗaure cikin fulan ta masallacin madina kwana ne uku a tallata ya musulunci ya ce wallahi bai yi ce muna kashe kai ce in kun kashe ni kun kashe wanda ya ci za a kashe saboda na kashe wani na kashe wani in ku kun kyale ne wallahi wai kun kyale banza sai da ya kwana uku annabi ce a sakaye ta yata da an ka sakaye to sai ce a bahira raƙumi ne annabi ce a bahira raƙumi ne an ka bashi ya hau ya kama hanya ta sai da kai bakin gari bai ga wanda ya biyo shi ba ko mutum guda babu wanda ya biyo shi ya dawo da kai ne ya musulunta to ita ba mu iyawa yanzu ita adda wuya yanzu ka duk mutumin da ya gwada ma ya kire kire sai ku shi kenan ka kaɗe da shi ka riga ka yahi shi da haka ƙur'ani abin da ka so duk wanda ya gwada ma ƙiyayya sai ku guda mai soyayya idfa abin lati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim yace wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim wallahi jama'a hankuri da ka gani baka taba hankuri wallahi ka tafi kana ganin sai mutum ya ma kasar ya zubar da mutuncinka amma in ka yi hankuri daga baya sai ya dawo ya ji kunya girma na ya faɗi to haka yana muku ba mu iya hankuri sai ce wallahi ni ban iya hankuri wallahi sai ka to yi abin za a yi kuma sai a ji kunya duka dan bi hana a dawo kuma a koma haɗewa wani ya fadi wani abu ga wani Allah mai hikima na akwai wanda ya faɗa da wani sai gashi an aiko an tura wurin buɗe yarinya wurin wannan sai to wala shi ya sa da sun kai da wani wala bai iya zuwa wurin kaga yanzu wannan dama ta kuce ku amma kaga yanzu inda yayi hankuri kaga kai tsaye ka zuwa to ma yanzu na haka zuwa saboda sun san sun yi fada to dama haka take duniya da ka gani duk ka ganin mutum walakance kakka walakanta shi wata rana sai Allah ya iza ka buɗa wani aburi ne wallahi to Allah ka ba mu hankuri kuma Allah ka ba mu natsuwa Allah kuma ka ba mu kunya ta gaske kuma ne ya kamata mu dakata insha Allah inda muka yi kurcin karatun mu Allah ka yahi mu inda muka yi daidai kuma Allah wala da karantawa ya sami aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh